Gwamnatin jihar Plateau ta dakatar da zaben fidda gwani na jami'in siyasa a ƙananan hukumomin wase da Jos ta Arewa. Tun farko dai hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar ta Plateau ta keɓe ranakun Talata 26 da kuma Juma'a 29 ga wannan wata a matsayin ranakun da za a gudanar da zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyar PDP na 'yan takarar kansiloli da shugabannin ƙananan hukumomi. A wata takarda da ke da sanya hannun sakataren gwamnatin jihar ta Plateau, Shedrack Best, gwamnatin ta ce bayan kyakkyawan nazari da ta yi na yanayin tsaro a jihar ta dakatar da zaɓuɓɓukan a ƙananan hukumomin wasai da jos ta arewa na tattauna da wasu masu ruwa da tsaki a harkar siyasa a jihar ta plato don jin yaya suka ji da matakin na gwamnati sunana dan manjan muna demokradiyya amma kuma mutane suna gani kamar da minakisa a ciki dalili kuwa shine yadda muke zaman lafiya jos yanzu ya fi na shekara dubu biyu da takwas amma an yi zabe kuma idan za a faɗi gaskiya akwai karamin kananan hukumomi waɗansu wanda ma ba a zaman lafiya ɗin nan waɗanda dukkanmu da muke jihar plato mun san su abin da zan ce shine da an kira jama'a an baya na musu yadda za su gane ah, bayan bayani kuma ah, a zo a sa ranar da za a yi zabe na jos arewa da kuma wasiɗin daban. To amma ita gwamnati tana batun cewa bisa ga waɗansu hotanni na tsaro na musamman a ƙaramar hukumar jos arewa yawancin lokacin irin waɗannan zaɓuɓɓuka ne ake samun barkewan tashin hankali. inda ake ganin kamar ana zaman lafiya ma idan aka yi zaben kuma aka juya ba ba wadda ya ci ba wannan zaman lafiya ma sai ki ga ya zama tashi hankali kuma ko meye duk abin da babu adalci a ciki akwai duk abin da akwai son kai ba za a sami shi da haske ba abin da yake zama na zaman lafiya sai ka jan ta da rashin zaman lafiya gurin idan wannan din ne zai shine zai kawo zaman lafiya to ina goyon bayansa saboda haka jama'a sai su rungumi kadara su dauke shi yadda gwamnati da yake an yi doka ne gwamnati sun yi doka sun dauki mataki Ah, bari mu ga allah ya sa wannan din zai kawo zaman lafiya mai dorewa sunana malam muhammadu yusuf kanam babban shugaba ne na yan adawa a jihar plateau in dai suka ce ba za a yi zaɓe a ƙaramin hukumar jos da wasai ba to ina ganin da walakin goro a miya ko ma saboda yawan kuɗaɗen da waɗannan ƙananan hukumomi guda biyu suke samu daga kasan gwamnatin tarayya shi yasa ba za su bari a yi zaɓen nan ba don su dinga juya kuɗin yadda suke so ko kuma a'a suna tsoron za a kada su in an yi zaɓen to amma abin farin ciki shine an yi zaɓe guda biyu manya-manyan zaɓe a ƙaramar hukumar jos ta arewa zaɓen fidda gwani wanda kotu ta ce a yi tsakanin akuja da suleiman kwandai ba a kashe ko kaza ba in ba wanda aka yanka a gida ba sannan bayan wannan mutuwan sanito danton an zo an yi zaɓe na gurbi tsakanin jam'iyya guda bakwai wanda muke kira gns pajok ya ci wannan zaɓe a ƙarƙashin leman pdp ba a kashe ko kaza ba a jos fiye da shekara ɗaya 'yan jaridu kuna sane da wannan ba a kashe mutum ɗaya a jos ba a ce yau an kashe zaɓe a jos gaskiya akwai ayar tambaya